Mun tambayi wasu mutane akan abin da suka sani game da lafiyar jiki da kuma dogaro da addu'a kawai idan ba su da lafiya. Ga abin da wasu daga Kaduna a Najeriya suke cewa. Ra'ayina na fi yarda da in je asibiti saboda ba wai ban yarda da addu'a ba gaskiya amma dai addu'a yana aiki ne a lokacin da kaman abu bai yi tsanani ba saboda in ka ce addu'a ne in Allah ya Allah ya kama ka eh, Allah ya jarabce ka da cuta mai karfi misali allah ya kiyaye ko diabetes ko kansa ko eh, bp to ka gan a ce mutum yana da wannan cuta addu'a gaskiya ba zai maganin shi ba dole sai ka je asibiti an baka magani kuma abin da ya cancanci a maka aiki ne kaga dole asibiti ne zaka je a maka aiki domin a samu waraka gaskiya ni na fi ra'ayin je asibiti saboda ni ko haihuwa ni ban yarda in yi a gida ba gaskiya ni a na. nakan yi addu'a amma kuma in naga abin ya dan citira sai in je asibiti sakamakon shi ma ya addu'a kamar waraka ne mutum zai iya ya ringa yin addu'a ko kuma in ya je aka san me damuwar shi sai ya zo yana addu'a da yana shan magani duka dai abu ne mai kyau to ni ina ganin kamar kowanne yana da nashi zaman kuma kowace irin lalura wato da allah zai saukan ma dan adam akwai irin magani akwai wanda yake dole ne sai ka je asibiti ne a fahimta ta ka je an maka magani an bincike wace irin lalura ce take gare ka saboda akwai cututtukan da magani kan iya magance su akwai cututtukan da sai an hada da tiyata wato an yanka mutum an cire wannan ainihin cutar da take damun dan adam addu'a yana aiki nashi daban magani yana aiki nashi daban so suna tare amma ya ganganta waye ne mai addu'a don me ne ka yi cuciyansu shi da kanshi wanda yake addu'a yana kusa da allah ko lokaci yake da wannan problem din ne ko rashin lafiya din ne ya yi kusa da allah kuma kasan allah na kowa ne